Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda ka sani. Darasin mu ne zan nuna maka yadda zaka dinka rubutu da muryarka. So da dama zaka ga wani yana yana gajiya baya son danne danne yayi rubutu ya danna. Misali ya dinka typing ya sa hannunsa ya dinka typing. To sai ka dinka amfani da muryarka. Idan kai muryarka shi wannan application din manhaja din da zan nuna maka za ta dinka yi maka rubutun da take saurara daga muryarka zai dinka rubutuwa zai ta rubutuwa to amma kafin na nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe ku danna min shi sannan kuma ku danna min ƙararrawar sanarwa inda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda na ce zan nuna muku yadda za ka yi rubutu da muryar ka ba tare da ka danna keypad ba ma'ana keyboard ɗin wayarka ka yi rubutu kuma shi wannan rubutu da muryar yana taimakawa matuƙa wani lokacin kamar misali ɗalibai akan iya cewa ka rubuto abu kaza amma ka kwafo direct daga intanet misali to sai ka rubuta a takardar ka da biro sai kuma kake so a maimakon ka zo ka dinka typing din nan sai ka dinka yin magana sai wayar sai ta dinka rubuta maka abin da kake faɗa a baki wannan ina ganin kamar zai zama muku abu ne mai sauki bayan nan ma dai da duk mutumin da yake da irin yawan rubuce-rubuce shi ma irin wannan abin zai masa daɗi kai magana kawai waya ta ci gaba da rubuta maka wannan abin da kake so ko za ka tura wani document to ana son kuma sai ka yi taifin ma'ana sai ka yi rubutu so kawai sai dai ka yi magana sai ka ga wannan abin yana yi maka rubutu to me ya za mu yi wannan abin abu na farko za mu shiga cikin play store kana shiga cikin play store haka gurin sacin din nan sai ka zo sai ka rubuta voice kun ga haka sai ka ce not book kun ga haka kana rubuta voice notebook sai ka zo sai ka yi sacin kana yi sacin wannan na farkon shi za ka yi amfani da shi a shi nan wannan na farkon to ya za ka gane shi sai ka zo sai ka danna a kai yanzu muna danna a kai idan ko kula review din review dinsa mutum dubu shida sun yi review dinsa nauyinsa 2.9 mb sannan dan shekara uku abin da ya sama shine zai amfani da wannan application din sai mai kuma idan ka duba downloading dinsa an yi downloading mutum wajen dubu 500 sun yi downloading wannan application din kaga kuwa duk application da za a ce maka mutum dubu ɗari biyar sun yi downloading dinsa kaga kuwa ba karamin application ba ne wannan kuma idan ka duba za ka ga review dinsa da yadda cikinsa yake nan gurin to amma mai mudu wannan ba wannan ba bari to mu danna dai akai ku gani kun ga haka za ka ga haka cikinsa yake kun ga haka cikinsa yake wannan shine sa akan application din yanzu me za mu sai mu zo nan gurin sai mu danna akan install nan gurin to abin da yasa za ku ga muna yi muku abu daki daki wani lokacin ana iya barin wasu a baya kun san ba kowa ba ne ya iya wasu abubuwan wani kuma wannan bidiyon da zaka saka na yanzu ko wannan shine bidiyon sa na farko akan channel ɗinka da sanin ma ana yin tutorial ko wani abu shi yasa kowa komai muna nuna amma mun san da yawa daga cikin ku sun san yadda ake danna install da komai da komai amma me kana yin sa ne saboda wasu to sai mu zo sai mu yi me ga guri nan da za a danna sai ka danna akan open kana dannawa akan open bari yanzu ya bude kun ga zai ce maka aka ce allow voice note to record audio ma'ana idan kai magana abinda ake nufi voice uh, voice notebook to record audio idan kai magana muryarka kun ga dole sai ka bashi wannan permission din sannan zai yi amfani da muryarka yan sai mi yaya sai ka zo nan gurin da aka rubuta wannan allow din sai ka danna akai kun ga aka ce me if you have any difficulties using this application please see the requirement and troubles troubleshoot section in the application help link idan kana da matsala da application din nan za ka yi musu zaka troubleshooting ko ka yi musu magana dai a cikin wajen help zaka gani sai ka magana kai musu email ka ce kana da matsala da shi ko wani abu haka sai ka zo mi sai ka danna akan ok wannan ok din haka sai ka danna amma ba ma fatan ma wata matsala sai ka danna ok kana dannawa a haka kun ga ya bude ko yanzu ga ɗalibin da yake yawan rubutu kuma yana gajiya da wajen typing din ko kuma kana da rubutu a takarda sai ka ki so za ka dawo da shi kan kwamfuta ya zama na kama a kwamfuta ne sai ka yi magana in kana maganar sai ka ga yana rubuta maka wannan abin da kake faɗa shi kuma ta nan gurin yanzu bari misali kana buɗewa kamar haka haka shine interface din application din wannan gurin ga guri nan da za ku gani wannan koren sai ka danna a kansa wannan koren sai ka danna a kai kana dannawa a kai bari ku gani to na, katse abin da nake nufi kana dannawa a kai sai ka yi magana abin da sa ban wannan ba ina magana zai yi rikodin magana da nake shi yasa na dakatar ban ci gaba ba amma yanzu zan fara yi to ku jira ku gani duk abin da na danna za duk abin da yi magana za ku ga yana fitowa a cikin wannan abin da muke rikodin to yanzu ya zami sai ka zo nan gurin ga guri nan da aka danna rikodin haka kana dannawa a haka yanzu misali nan gurin da na ce muku nan zaka zo ka danna nan sai ka zo ka danna kana danna za ku ga yadda zai canja kun ga me ina dannawa Muhammad Hope you are fine. Assalamu alaikum. Hello. May I know you, please? Thank you very much. Kuma ba sai wai mutumin da kawai yake jin Turanci ba, har wayanda suke jin Faransai kamar mutanen da suke Nijar sun iya Faransai suna so su yi rubutu shi ma haka za su yi. To amma me idan za su yi akwai guri nan a sama da aka rubuta wannan English da US ɗin nan a sama, a nan gurin za su je su danna sai su canja zuwa yaren da suke so za su yi. Bari yanzu zan nuna muku. za ku gani yadda ake dannawa. Kun ga da wannan nan saman nan inda na nuna muku haka nan za ka danna sai ya baka zaɓa yaren da kake so. Kamar To yanzu misali a gefen saman nan akwai wani guri da aka yi dugon nan guda uku. Misali kana so za ka tura wani to sai ka je sai ka danna akan gurin sai baka dama ka yi sharing ɗinsa zuwa WhatsApp. ko kuma da wasu guri kamar kana rubutun to kana so zaka tura wani ko a message ko a wani waye sai ka je dan gefe ga guri nan da aka yi layukan nan guda uku sai ka danna sai ka tura kamar dalibai da suke yin rubutu ko za su tura email su ma idan suka yi haka za su tura shi cikin wani misali ka tura wani ta email da haka yanzu ga gurin nan nan nan saman nan gurin da ka danna vertical horizontal lines din nan kana danna zai baka dama ya ce ma kai sendin bari ku gani gashi ina dannawa kun ga ya fito min da guri da aka rubuta wannan eh, gashi nan guri da aka rubuta send kun ga nan gurin kana dannawa akan send zai baka dama ya ce ka tura a whatsapp ko kuma sauran wasu gurare kun gani da ka zaɓa sai ka turawa da kake so ka turawa ko whatsapp ko wani abu haka da ka zaɓa duk za ka tura to idan whatsapp za ka turawa sai ka zaɓa idan ba whatsapp ba ne sai ka zaɓi wanda kake so ka tura kun ga sai ka yi gefe ka zaɓi duk abin da kake so ka turawa to wannan shine amfanin wannan abin za ka iya tura yana da sauwaka abubuwa yanzu kamar nan gurin idan ka kula ai nan gurin ga kwafi nan gurin idan ka kwafa shi ma kwafi za ka iya zuwa ka je ka tura mutum ta whatsapp ta zanda ko ta wani abu duk dai irin wayannan abubuwa to wannan shine hanyar da za ka yi dinka yin magana kana rubutu ba tare da kayi typing keyboard kayi danne danne ko wani abu ba yanda zai baka wahala kuma wannan abin zai taimaka ga ɗalibai da suke da yawan karatu wajen rubutu da dai sauran abubuwa har ma malamai wayanda suke da yawan rubutu ba yawan karatu kuma suna son za su yi rubutu amma me wani lokacin kaga ka zo kana ta rubutu da biro wahala ne amma idan ka zo kai magana tana rubuta maka ina ganin kamar zai zama abu mai sauki wajen yin wasu abubuwa kuma wannan application din zan saka muku shi a description yanda koda a ce kaji kana neman sa baka samu ba zaka danna da ka danna a kai zaka ka shiga za ka ga ya nemo maka wannan application din idan na saka ma link din a description to jama'a kuma bayan wannan kamar mutanen da suke mana comment suna ganin kamar ba ma musu replying wallahi abubuwa ne suka dan yawa kun san mutane da yawa muna samun yawan subscribers yawan ayyukan suna ƙara yawa amma insha Allah muna samun dai dama muna amsa wasu waɗanda suka gaba mu amsa musu ba da Allah kar su ji haushi saboda lamari ne na aiki yau da gobe kun san kuma sai Allah to shi yasa za ku ga abubuwan namu wani lokacin za ka yi magana sai ka ɗauka kamar ba mu mun gani mun ƙi mu karanta ne to ba wai ƙin gani muka ƙi muka karanta ba muna samun sakuna da yawa wa'anda ba kowa ba ne zai iya wannan ansa wa'annan tambayoyin wasu saboda yawan mutanen muna kokari muna amsa mutane to amma saboda yawan sai mutane suka kamar ba ma kokarin amsa musu amma dai kowa ya haƙuri insha Allah za mu ci gaba da wannan amsa muku wa'annan tambayoyi sannan kuma za mu samo wa'anda za su dinka yawan ba da amsa masu ba da amsa daban masu idan masu kallon mu sun yi subscribing idan sun yi tambaya a ce irin ba su gane wani abu ba za mu samu masu ba da amsa kawai amsoshi za su na baku to amma ayyukan ne namu da suka yawa shi sa za ku kamar ba ma wannan sannan group ɗinmu na whatsapp ya dan samu matsala amma insha Allah rabbi nan da kwana biyu ko uku za mu dawo da shi lambar da aka buɗe whatsapp ɗin ita ce ta dan samu matsala amma insha Allah zan dawo da shi kuma kowa zai zama active za mu dinka magana sosai da sosai kamar yadda muke yi a baya ku yi hakuri ba wai share kowa muke yi ba sannan muna ta muku godiya da yadda kuke subscribing dinmu muna jin daɗi sosai allah ya saka da alheri mutanen nigeria libya sudan burkina faso us da dai sauransu sannan kuma allah ya kare mu da wannan cuta da muke ciki ta coronavirus saboda wannan cuta ta jawo abubuwa da yawa wanda ko da kallon bidiyoyin mu ma mun dan gani ya dan ragu to amma insha allahu allah zai mana maganin wannan abu da yake fama da yake da mutane da suke abin yake damun mutane a duniya na gode kuma zan sa muku link din application na description kar ku manta to jama'a da fatan ku jira da abin da na koyar wuraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan kuma ka danna mun kararrawar sanarwa nagode